ya ba mu ikon halartar wannan masallaci mai albarka a wannan lokaci muna salati da sallamawa da kayan halitta ne muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi da sahabbansa da iyalansa da waɗanda suka bi tabarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su ci gaba da karatun wannan littafi mai suna la ilaha illallah na ashe muhammad bin sa'id raslan allah madaukakin sarki ya kara kare in ba manta ba a zaman da ta gabata mun fara karanta mukaddiman da malam ba mun karanta khutbatul haja irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da malam a littafin sa malam ya ci gaba da cewa amma ba bayan haka bayan wancan hutuba da malam ya ce fa inna Allah ta'ala khalaqa al-qalba li ibadati yace ka sani cewa lallai Allah mai girma da buwaya ya halitti halitta ne don su rinka bauta ne. kama qala subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa mai cikakken sarki da buwaya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yace ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu ma'ana illa liwahidun sai dan su kadaita ni wajen bauta wannan ita ce kadai makasudan da ya sa Allah madaukakin sarki ya halicci mutum da aljani bi ma'ana ita ce kadai makasudin da ya sa Allah madaukakin sarki ya halicci duniya gaba da shi yasa ba ma mutum da aljani ba har wanda ba mutum ba ba aljani ba ba abin da suke sai bautar Allah so da shi ma Allah madaukakin sarki ya faɗa komai da komai daga gani suna yi ma Allah madaukakin sarki tasbihi yace walakin la tafquna tasbihahu komai da komai suna faɗin subhanallah subhanallah komai shi yasa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba ganin wani zai yi sallah ya nan da ta rigar shi ya yi kulkuye da ya nan da ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce warware rigar da saboda ita ma za ta yi kuku da sujada da za ta haka yake tabbatar da komai ma yana bautan Allah wannan shine makasudin yin duniya dan a bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai haka wannan raddi ne kuma ga waɗanda suke ce an yi duniya ne dan manzon Allah ka har mutum zai rantsuwa ma zai rantsuwa ma sai ce in an yi duniya dan manzon Allah ne sai nayi kaza to shi Allah ya ce yayi duniya ne dan a shi ina fata mun gani yanzu da wa za mu yadda dole za mu yadda da na Allah ne ko mu kiyarta da na masu faɗa a baki kuma ka rasa ma a ina suka samu wannan Allah ma madaukakin sarki ya samu dai sai ma lace wal ibadatu hiya ta'atu Allah bil qitali awamir yace ibada kuwa ita ce yi wa Allah madaukakin sarki da'a ta hanyar aikata duk wani umarni da Allah maɗaukakin sarki ya yi wajikinabi na da kuma nisantan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hana kama bayyana zalika subhanahu ala alsinati rusul kama yadda shi Allah mai tsarki ya bayyana haka akan harsunan manzanninsa فالعبادة ibada in kana so ka san me ake nufi da جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ما لك أبن ذلك في العبادة يتكلم عبادة سوناتي تتجمل جامع تتنكره duk wani abu wanda ya zanto ma yuhibbu Allah wa yardahu wanda Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi min al na daga maganganu wal a'mal da ayyuka al-zahirati wal batina a fili aka yi a sarari ko a koye inda babu mai gani da gabbai mutum ya yi ko a zuciyar mutum ya yi shi ne ake nufi da ibada ba da ibadatu bautan Allah kuwa subhanahu hiya ta'atuhu bi fi'l al-ma'mur shine yi wa Allah madaukakin sarki da'a ta hanyar aikata duk umarnin Allah wa tarkil mahbub da kuma nisantan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya gargadi da abari wa zalika hiya haqiqatu dinil islam wannan kuma ita ce asalin addinin musulunci ita ce asalin addinin musulunci haka wannan ta'arifi da malam yayi na ibada za ka fahimci cewa ita kalmar ibada ta saba yadda da yawa daga cikin mutane suke kallo yanzu misali in mutum baya son yin sallah ko mutum baya son yin sallah ko ko mutum zai je yi sallah sai sai bari je yi ibada ko ko ba haka ba sallah ita kai ita kai ce abin da Allah yake so ya ga da shi a ka kalmar ibada ta fi karfi ta wuce sallah ko ma ita jami'u ta tattara duka sa'annan abu na biyu malam yake sa'atu bi fi'l al wa tark al yi wa Allah da'a ta hanyar aikata ayyukan da Allah yake so da kuma barin abin Allah madaukakin sarki ya hana ashe kalli wannan za mu ga babu wani lokaci ko da sakon guda ɗaya da musulmi yake wanda ba ibada yake yi ba ibada ce shi ne yi wa Allah da'a ta hanyar aikata abubuwan da Allah yake so da barin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya gargaɗi da abai kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu Ba halitti aljami da mutane ba sai dan su bauta mu a ce duk abin da za ka yi a duniya in ba ibada za ka yi ba to har yanzu ba ka yi abin da ya sa Allah ya halittu ka zo duniya ba ina fata mun gane a duk lokacin da kuma za ka ce yanzu wannan abin da nake yi ba ibada ba ne ba addini ba ne wannan abin da nake yi ne to kamar kana faɗa mana cewa a wannan lokacin kai ba musulmi ba ne kenan so da musulmi ba shi da wani lokacin da ba ibada yake yi in hira za ka yi dole kana tsakanin abubuwa juna ko aikata abin da Allah yake so ko barin abin da Allah ya ne in tafiya za ka yi dole kana karkashin wannan abubuwa guda biyu ne ko ba haka bane in aiki za ka yi kana karkashin wannan abubuwan ne guda biyu ko ba haka bane in kasuwanci za ka yi kana karkashin wannan abubuwan ne guda biyu duk abin da za ka yi a rayuwarka na duniya dole ya zanto ko biyayya ne ga Allah ko kuma me ko kuma saba ma Allah babu wani abu a duniya da mutum zai yi a ce mai wai da yin shi ban yin shi banza bane shi banza babu babu babu wai a ce wannan abu yayi amma yin shi banza barin shi banza babu Allah bai halittu wannan abu ke sa alfawa'id taklifiyya guda guda guda guda biyar din nan gaba ɗaya ai babu wani abu da yin shi banza bane shi banza sai dai misali na farko shine wajib ko ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqab tarihu abun da yake wajibi ko ko kai abun da yake wajibi ne wanda duk wanda ya aikata za a bashi lada wanda yake aikatawa za a bashi ne alhaki ko mutum yayi mandu ko ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tare abinda in kai za a baka lada amma in baka yi ba babu zunubi ina fata mun gane ko ku ya abin da yake mubah shi ma ka ku fa'ilu wa la yu'aqabu tariku ko ko ku ya abin da yake makruh menene makruh shine abin da yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'ilu ina fata mun gane abinda da in ka aikata ba za a baka zunubi ba amma in ka ki aikatawa kana da kana da lada shine makuru sai na biyar shine haramun ko ma yusabu tarifu wa yu'aqabu fa'ilu abinda za a baka wanda ya aikata za a ba shi zunubi wanda yake aikatawa za a ba shi za a ba shi lada babu wani abu guda ɗaya wanda yin shi banza bare shi banza ina fata mun gani sai dai wani ya zama to barin shi babu laifi amma yin shi akwai mai lada ko ya zama yin shi babu laifi amma barin shi akwai mai bari shi akwai lada kaga a wannan mizanin dukkan wani dan adam ne ke rayuwa Saka aka babu wani abu guda daya da za a ce wannan abun ba addini bane to da ta wani da wani da wani kar su yi magana ba rayuwar da muke cike ne yanzu in kana magana sai a ce siyasa muke ba na dini muke ku da Allah kuma malam magana da Allah daina sa baki a irin wannan harkar wannan harkar siyasa ne hada limamai da sa baki a ko ba ka ce faɗawa amma an manta cewa mataimakin shugaban kasar Najeriya menene shi ba ma ba maganin addini ake ba malami ne ko ba ka ba fasto bane ba coci yake da shi ba to me yasa shi ba hana shi ba ko ba haka bane a ministocin Najeriya babu limamai me yasa ba hana su ba oke suna da kuɗi ba za a iya fuskantar su ba ba za a iya zagin su amma limamin juma'a ana iya ganin ta ce a wannan ba addini ba ne me yasa malamai za to kar malamai su sa bari. Ni a bari wanda bai iya bambanta tsakanin hannun dama da hannun hagu ba shi zai faɗa mana abin da za mu yi ko ba ta nan wanda shi yana ganin kamar duka hannu ne kawai zai iya shan shayi da hannun dama ya gasa gure da hannun hagu ko ba haka bane zai iya cin biskit da hannun dama ya sha ruwa da hannun hagu zai iya zauna a tebur ya ce tebur ya ce ya yanka da hannun dama ya sauka ya saba shi yana ganin ai duka hannu ne kawai bai san aikin wannan daban aiki Wani shi ake so a bari ya zo kuma ya faɗa maka abin da za ka yi kuma da Allah ya ce maka duk abin da za ka yi ibada ne haka ba zai yi ba ko ba haka ba ba ta rayuwar mu gaba ɗaya yana yana tsakanin wannan abubuwa guda biyu ko fi'lul ma'murat ko kuma me tarkul mahzurat ko ka aikata abin da Allah ya yake so ko kuma me ka bar abin da Allah baya so daga lokacin da ka canja shi ko kuma aikata abin da Allah baya so ka bar abin da Allah yake so ka kame wani hanya daban daga lokacin da kake a yanzu wannan abin da nake yi ba addini ba ne to menene ke dan kana nufin fadin Allah madaukakin sarki ma su abu suna fil kitabi mai shai da yake ban bar komai ba a cikin addini sai da muka yi bayan ga nufin cewa Allah bai faɗi gaskiya ba kenan tunda har ga wani abu wanda shi ba addini bane kar kar kar a kawo maganar Allah a to Allah bai faɗi ya za a yi ba nan ko ba haka bane Allah madaukakin sarki ya sa ku dai malai wannan shine hakikanin addinin musulunci dukkan rayuwar mutum ibada so da yake li anna ma'anar islam so da ma'anar musulunci shine al-istislamu lillahi ta'ala shine mi kauya sallama wa Allah madaukakin sarki wanda mi kauyan nan al-mutadammin ghayat al-inqiyad wa dhull wal khudu wannan aka ce ka mi kauya zuwa ga Allah madaukakin sarki to ta tattara abubuwa guda uku na farko al-inqiyad jawuwa zuwa ga Allah sai yadda Allah ya da kai ba yadda kai kake so ba yadda shi Allah yake so so da shi ya halice ka ina fata mun gane wa kulli da kaskantar da kanka kai ba kowa ba shi, wal qudu da kuma tawazu sai abin da Allah yake so za kai, ka nuna kai ba kowa ba ne a wajen Allah madaukakin sarki sannan a samu tawazu kar ka ji cewa ai yanzu abin da kai ka kai Allah ya biya ka dole in za ka yi ibada sai haɗa wannan abubuwa guda uku sai haɗa wannan abubuwa guda uku kar ka taba ji cewa ai na yi wani abin da ai na kai Allah ya bani kaza so da kaza da nake yanzu ko matarka a gida kai za ka ce ka ba ta haƙƙinta 70 percent sabunci ba nai ba 100 ba sabunci Ya ka ba ba ana ƙara sawa da haƙuri ba ne to mai Allah ya halitta ka me yasa kake tunanin ka ba shi haƙƙin shi gaba ɗaya da za ka yi tunanin cewa eh yanzu na kai Allah ya mun kaza dole sai an samu ghayatul irtiyab wa dhulli wal khudu abubuwa uku da ke an samu sannan sai ma yake wa kama amara Allah ta'ala bi ibadati yake kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi umarni da bautansa naha an ibadati siwa to haka kuma Allah madaukakin sarki ya hana a bauta wa wani wanda ba Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuma haka Allah kuma sai ya hana bauta wa wani wanda ba Allah ba malaka qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haƙiƙa mun tayar a cikin kowace al'umma sai da muka tayar mata da manzo kowace al'umma Allah ya sai da muka tayar musu da manzo manzon nan sako ɗaya suke zuwa da shi shine an i'budu Allah wa tanibu at-taghut shine ku bauta wa Allah shi kadai ku nisanci tsagut at-tagut wannan take shine kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bi dhalika al-ibada shine duk abinda da aka bautawa ba Allah ba wannan kuma abin ya yarda da wannan bautar da ake yi shine tsagut Allah ya ce a bauta wa Allah maɗaukakin sarki kuma a nisanci tsagutu duk ɗawun ko shi duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba kuma ya yarda da abauta ne ko ya zama babu shi yasa ra'su tawagi shugaban babu dai gaba ne shine shedan shine wa shedan so da ya yarda abauta mishi shine ma yake kira da abauta mishi kuma har yayi alƙawarin haka ko wala umillannahum wala umanniyannahum ko wala amurannahum فلا يبجكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ko ba ta ba kada shi shi sama ce ta shine rasul tawabi shine shugaban tawagu gaba da sa'an nan kuma duk wani wanda zai ikirarin abauta mishi wanda ba Allah ba so duk wanda zai ikirarin abauta mishi wanda ba Allah ba wanda ya rute shi ya zuga shi ne zai abauta mishi shine wa shine wa shedan ko ba ka bane ina fata mun gari. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sa'annan Allah madaukakin sarki ya sake fada cewa wa'budu wa wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku hada kada ku hada Allah da kowa kada ku hada Allah da komai komai kankantar sa komai girman sa sau shirka bala'i ko me za ka yi in ka cika mutum ya cika ya batse wajen saba ma Allah kar ka taɓa yadda sa'a ma Allah ke kai da kai shirka zuwa ga Allah to shirka zuwa ga Allah tamkar faɗa kake so kai da shi yasa duk wani bala'i da zai ke faruwa duk wani bala'i da yake faruwa duk iya tunanin ka kai tunanin ka iya girman wannan bala'i da zai iya faruwa a kasa ba abin da yake jawo sai shirka yanzu misali am robert me ya jawo suka zama am robert ba ba su kullace kullace ba da wani boka ne yake ku tafi ba komai ko ba ka bane zan kare ko ba shi bane kawowa menene dalili ya ita ba an bata bane da abin da zai jawo maza zuwa gare ta menene wannan shirka shi yanka jarirai me ake da shi ha sata gawa a makabarta me ake da shi ko ba haka bane ka ta lissafawa to wannan ba aminci Ke sa Allah madaukakin sarki ya declare ya ja layi Inda innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi janna wa ma'wahu an-nar Allah madaukakin sarki ya riga ya ja layi duk wanda ya shirka zuwa ga Allah Allah ya ce to faqad hakika tabbas Allah madaukakin sarki ya haramta masa aljanna haramun ne ya shiga aljanna Allah ya haramta ma kansa ya sake aljanna Allah zai abin da yake haram to mutum bai shiga aljanna ba ina zai shiga wato da kar tunanin kai baka to kila zai zauna a tozon larabi ko ba haka ba sai Allah ya ƙara sake wa ma'awahun na makoman shi ne wuta kar a barka da tunaninka saboda Allah ya tabbatar maka cewa ba karamin abu bane yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta ma duk wanda ya shirka shi ka mutu kana shirka a amma wanda zunubin da bai kai shirka ba Allah ce wanda ya ga dama zai yafe mishi sai Allah madaukakin mali sake ce Allah madaukakin sarki ya fara qala ta'ala faman yakfur bi tawuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam yusama laha Allah madaukakin sarki ya ce faman yakfur bi tawuti duk wanda ya kafirce ma babu wa yu'min billah kuma ya imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al to hakika yayi ruko da wata igiya mai karfin ke lan fi sama laha wacce babu ranar da za ta yi kana neman hanya da za ka rike wadda babu ranar da wannan hanyar zai tsinke babu ranar za ka yi zuwa ga ƙarshen wannan hanyar zai aljanna to shi ne ka kiyaye shirka ka kiyaye shirka lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal al-muslimun ka kiyaye shirka ba ruwanka da ga kazara ta ya ga kaza ka makala ga kaza ka wanke a waje kaza ga kaza ka ga harafi, ga magani kaza kar ka bari tukunyan ya taba kasa ga kaza ga kaza ka nemo kaza iri kaza iri kaza ka ba ruwanka da wani ba ruwanka da wani sai ma ne ce wa bayyana subhanahu wa anna man wahada yake hakika Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa duk wanda ya kada shi wa aqlaqa al-ibadata lahu kuma ya tsarkake ibada zuwa ga Allah madaukakin sarki shi kadai walam yaqli imanahu bi shirki kuma bai takuda imani nan nashi da shirka ba kana min al-aminin fi dunya wal akhirah to hakika zai zama daga cikin amintattu waɗanda za su zauna lafiya a duniya kuma su zauna lafiya a lahira al-muhtadina ila siratil mustaqim kuma su ne shiryayyu zuwa ga wannan hanya ne kakkiya da kake roƙon Allah kullum a sallah ihdina siratal mustaqim in kana son wannan hanyar mai kakkiya to ka nisa shirka komai kankanta shi malik da qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah madaukakin sarki ya ce lallai waɗanda suka yi imani ko ba su cakuɗa imanin nan nasu da zalunci ba ula'ika lahumul amru to lallai waɗannan su ne suke da aminci al'amru da alif da lam a fi duniya wal akhirah zai zauna lafiya zaka zauna lafiya a rayuwanka na duniya in an tashi alƙiyama zaka zauna lafiya wa hum muhtadun Allah maɗaukakin sarki ce kuma su ne shirye. ai abinda ake nufi alladina akhlasu al-ibadata lahu wahda abinda ake nufi da alladina amanu bi ma'ana waɗanda suka tsarkake imaninsu suka tsarkake bautan zuwa ga Allah shi kadai walam yaqihu imanahum bi shirkin shine ma'anan walam yalbisu imanahum bi zulmi bi ma'ana basu cakuda imanin nan nasu da shirka ba shine zalunci da Allah madaukakin sarki ya fara wannan aya ba su da imanin nan nasu da shirka ba wa hum bi zalika muwahhiduna lillahi ta'ala kuma suka kasance suna masu tsantsan bauta zuwa ga Allah madaukakin sarki malai ce wallafsu wannan walam yalbisu lafsu din nan bi ma'ana amanan shi al-khalqu shine takuɗawa ga ibada ga shirka ta hada waje daya والظلم هنا ظالم في أولنا آية الشرك شين شركة ميتا ما يفسر الظلم أنا دسونا شركة سورة حتى من ذن الله صلى الله عليه وسلم يفسر ما ليتي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يتي حديث يا تبدا daga sahabi Abdullahi bin Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin yace lokacin da wannan aya ta sauka na cikin suratul an'am Allah madaukake sarki yace waɗanda suka yi imani ko ba su cakuɗa imanin nan nasu da zalunci ba lokacin da wannan aya ta sauka Abdullahi bin Mas'ud yake kulna ke muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyuna lam yuzlim nafsahu yanzu a cikin mu gaba ɗaya bayan Allah wane ne bai taɓa zaluntar kai shi ba ma'ana wane ne bai taɓa saba ma Allah ba kuma Allah yake wanda za su samu aminci su ne wanda suka yi imani ba su haɗa imanin su ne ba da zalunci sabbin ka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wane ne a cikin mu bai taɓa zaluntar shi ba qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake laisa kama ta qulu ai zaluncin da Allah yake nufi a wannan ayan ba kaman abin da kuke faɗa bane ba tunaninku bane ba yana nufin cewa za'a ma Allah nan da can mutum yayi tuba bane a'a alam tasma'u ila qawli luqman libnihi shin ba ku ji ba fadin luqman da yake fada ma dan shi lokacin da yake ma dan shi wa'azi me yake mishi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yake ba ku ji ba da luqman yake fada ma dan shi yake ya kai dana kada kai shirka zuwa ga Allah so da lallai shirka zalunci ne mai girma kaga manzo Allah ya fassara musu wancan zalincin da bai kenan shirka kaga wannan kin tafsirul qur'ani bil qur'an ko qur'ani ta fassara kanta ina fata mun gani yasa shi ma malam ya fassara mana zalincin da kewa mai shirka ne da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara kuma qur'ani ta fassara shi malik wa qali bayyana كلمة التوحيد التوحيد أعظم بيان وأكمله يكي للي حقيقة wannan kalman tauhidin ta yi bayani mafi girman bayani ko mafi cikan bayani menene kalman tauhidi menene kalman tauhidi malik tauhiya wa hiya al kalimatu al azima ita ce wannan kalma mai girman da babu wata kalma da ta kai ta girma wata kalma kenan la ilaha illallah ita ce kalimatu tauhidi ko akwai kalmar da ya kai ta girma ita take shigar da mutum musulunci ko kuma ce mata ke fitar da mutum a a musulunci ita take shigar da mutum aljanna kuma ita take fitar da mutum a aljanna in mutum ya yi in mutum ya ce mata ce hiyar shafi shahada Allah ta'ala biha li nafsi wannan kalman da Allah madaukakin sarki da karan kansa da ya shaida cewa kalma ce mai girma wa shahida biha lahu mala'ikatu mala'iku su ma suka yi ma Allah shaida akan cewa wannan kalma kalma ce mai girma sannan wa ulul ilmi sannan da ma'abuta ilimi daga cikin bayan Allah madaukakin sarki kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa imalan dai ayan da ya nuna cewa Allah ya shaida haka ko mala'iku su haka ma'abota ilimi sun yi sun shaida za ka haka karatun ahlus sunna yake ko ba haka ba yasa ahlus sunna ba sa fara su da zakara ko in suka ce maka kai kaza kai kaza kai kaza in sun yi shiru tambaye su ina da dai in kai hakuri za zaka ji dai ko ba haka bane ke kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul Allah madaukakin sarki ce shahid Allah Allah ya Allah ya zama shaida cewa annahu la ilaha illa huwa Allah yana shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai shi kadai wal mala'ikatu mala'iku sun sun shaida haka cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa da ilmi ma'abota ilimi su ma sun shaida haka qa'iman bil qisti sun tsaya a kai da gaskiya da adalci cewa babu abun bautawa da gaskiya ne Allah la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim lalle babu abun bauta da gaskiya sai shi mabuwayi kuma gwani wanda ya kowa kuma gwani ne mai hikima kaga wannan Aya ta justify maganar da malami Allah madaukakin sarki ya tabbata cewa shi ya da babu abin bauta da gaskiya ce shi mala'iku su ma sun shaida sa'annan ma'abota ilimi su ma sun shaida wannan shine abin da aya to mafhumul mukhalafa na ayan kuma fa tana nuna cewa duk wanda bai yarda cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba jahili ne ko ba haka bane so da Allah ya kira kan shi kira malaiku sai kirawa masu ilimi ina fata kun gane A ce duk ilimin mutum in bai iya bauta wa Allah shi shi kadai ba har yau sunan shi ne jahili ina fata mun gane ko kuma bai da cewa shi jahilin bane kaga ya koma asalin babban matsayin jahili ne jahilin murakkab shine allazi la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani kuma bai san bai sani ba ina fata mun gane wannan shaida ne daga Allah da mala'ikun Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace bi malik ce fa la ilaha illallah ita wannan kalma ta la ilaha illallah kalimatul islam ita ce kalmar musulunci ita take shigar da mutum musulunci ko ba ka me kuwan uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah ko ba ka ba sa'annan la yasihu islamu ahadin illa bi ma'rifati ma wubi'at lahu musuluncin mutum kuma ba zai inganta ba har sai ya san abin da aka shimfiɗa wa a cikin illallah bi ma'ana faɗanta kawai da baki ba zai amfane ka ba sai ka san abin da aka shimfiɗa mata ina fata mun gani wa dallan alai sai kuma ka san abin da la ilaha illallah take nuni zuwa gare shi wa qabulihi kuma sai ka karfi duk abin da la ilaha illallah ta zo maka shi kai ya zamanto la ilaha illallah ta nuna maka kai kaza kai ka rika tunanin cewa a'a kamar kana da wani tunani wanda ya fi abin da la ilaha illallah ta nuna maka kai to har yanzu la ilaha illallah ka bibewa bai amfani ka kar ya zamanto ga la ilaha illallah ta baka wani abu ka karba sai ka gani a ba zan karfi wannan ba ga wannan shi ta bin har yanzu la ilaha illallah ba ta bi ba ba ta amfane ta ba sannan wal inqiyad lil amali bi da kuma jawuwa zuwa ga aiki da abin da la ilaha illallah ta karanta malik sai malik sai ce wa hiya kalimatul ikhlas kuma la ilaha illallah nan ita ce kalmar ikhlas al munafiyatu lil shirk wacce take kore shirka ikhlasi shine tsarkake ibada zuwa ga Allah madaukakin sarki wa kalimatu taqwa ita ce kuma kalmar taqwa allati tabi qailaha min ash-shirk billah wanda take zaman toma wanda ya faɗe ta da gaskiya ka canza daga fana wa zuwa ga shirka zuwa ga Allah wa hiya al-kalimatu al-fariqa bayna al-kufri wal-islam kuma ita ce kalma wacce ta raba tsakanin musulunci da kafirci wa biha bu'ita jami'ul anbiya wal mursalin kuma da wannan kalmar ce Allah madaukakin sarki ta da gaba ɗaya annabawan Allah da manzanni gaba ɗaya Allah ya tada su ne saboda wannan kalma ta lakami ta la ilaha illallah qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ولقد بعثنا في كل أمة رسولا an i'budu Allah wa tajtanibu taghut hakika mun aika zuwa ga kowace al'umma manzo sabon da manzalin nan gaba da ke isarwa shine a bauta wa Allah shi kadai a nisan me a nisan babu la ilaha illa Allah ina fata kun gane sannan wa shahadatu an la ilaha illa Allah kuma shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah al'ahadu saman shi kadai wanda shi ake da neman ya biya bukata alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba kuma ba haife sa ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wanda ya kama da shi هذا هو التوحيد والنفشين توحيد الذي نفى الشرك الأعظم wanda ya kora duk wani shirka da babba da ƙarami wa alaihi nusibatil qibla kuma akan wannan kalmar ne aka tabbatar da alƙiblan da muke kallo mai sallah saboda me saboda wata kalma kalmar la ilaha illallah wa bihi hukimat dima' dima'u wal amwal saboda wannan kalmar ne aka hana mu zubar da jinin juna da kuma cin dukiyar juna فهذا من أن الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ذكمي فإن فعلوا ذلك ذكمي عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام انصت ستفقوا أن كلمة لا إله إلا الله تؤمن كتنقى لقدوك ويوز لقومي لكن النجوز فبعثوا سيد حق المسلمين هذا وبه حكمتي amwali wa jima saboda wannan kalmar ne aka hana zubar da jini da kuma kwata dukiya وانفصلت دار الإيمان من دار الكفر Kuma da wannan kalman ne aka ake aka ne wanfasal ma wa tarafat dar al-iman min dar da wannan kalman ne gida na imani ya bambanta daga gida na kafirci wa sahhat bihi al-milla da wannan kalmar ne hanya ne gaggiya ta inganta hanyar zuwa aljanna wa qamat bihi shari'a da wannan kalmar ne shari'ar musulunci ta kafu in babu wannan kalmar babu shari'a sannan wastaqarrat bihi diyana kuma da wannan kalmar ne addinai gaba ɗaya suka tabbata tun daga zamanin annabi adam har zuwa yau sai malik wa hadhihi risala wannan rubutun da na yi allati as'alu Allah an yaj'alaha khalifatan liwajhi wanda nake roƙon Allah madaukakin sarki ya sa ta zamanto sarkakkiya dan Allah ne wa an yanfa'a biha khalqahu kuma nake roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da bayinsa da halittunsa da wannan rubutun da nayi fi bayani shay'in min tilkal ma'ani wanda ne dan bayanin wani abu daga cikin ma'anan wannan kalma ta la ilaha illallah sai ma lake fafiha a cikin wannan littafi bi haulillahi wa qudrati da ikon Allah da karfin Allah bayanu ma'ana la ilaha illallah akwai bayanin ma'anan me ake nufi da la ilaha illallah wa bayanu shurutiha akwai bayanin sharuɗan la ilaha illallah wa nawaqidiha akwai bayanin abubuwan da suke warware la ilaha illallah wa qarafin min fadailha akwai kuma kaɗan daga cikin falalan la ilaha illallah wa irabiha da kuma bayanin falalan shi ma lake as'alullah ta'ala wale ke yana roƙon Allah madaukakin sarki bi asma'i husna da sunayensa kyawawa wa sifatihi musla da siffofinsa maɗaukaka an yarzuqana al-ikhlas da Allah maɗaukakin sarki ya wadata mu da yin ikhlasi da yi don Allah fil qasdi wan niyya wajen kudiri da niyya wal ihsana fil qawli wal amal Allah maɗaukakin sarki ya wadata mu da kyautatawa wajen magana da wajen aiki wa an yataqabbala minna yana roƙon Allah madaukakin sarki ya karfa daga wajen bijunihi wa karam da kyautansa da karanta So da mu yi Allah ya karfa mana dan mun iya ko ba ka wani sai dan kyautansa da karantinsa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai wa sallallahu ala nabiyina muhammad Allah madaukakin sarki yayi tsira akan annabinmu annabi muhammad wa ala abuwaihi ibrahim wa isma'il Allah ya yi tsira a kai iyayensa biyu annabi ibrahim da annabi isma'il wa ala sa'irin da kuma sauran annabawa gaba daya mursalina da manzanni gaba daya da iyalansa wa sahbi da sahabbansa ajma'ina gaba wa sallama tasliman katira Allah ya aminci aminci mai yawa malaka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wannan shine mukaddiman da malam ya wannan littafi malam ya gama littafin nan ne ranar 25 ga watan jimadal akhira 1430 shekara goma kenan ko wanda ya daidai da 18 ga watan julai 2009 Allah madaukakin sarki mu muna addu'a da addu'an da malam yayi Allah madaukakin sarki ya azuta mu da ikhlasi ya azuta mu da yi don Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance masu yi dan neman yardansa da ikon Allah Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a zama na gaba sai mu fara karatu daga ma'anan wannan kalma ta la ilaha illallah kamar karatu insha Allah ta'ala Aka fara ya kulla babi babi babin ma'anin la ilaha illallah in ka gama za ka shiga babin sharuɗan la ilaha illallah ka gama babin abubuwan da suke warware La'ida ilaha illallah in ka gama sai ka shiga babin falalen La'ida ilaha illallah da shi malam ya rufe ya rufe littafi abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu lada abin da muka faɗa wanda kuskure ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira ya ba mu dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad Allahumma